wanda kuma ya dace da ranar 31 ga watan August shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na hudu cikin zange darussa da ƙarƙashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha. Muna karantawa daga littafin Siru A'lami An-Nubala na Imam al Az-Zahabi rahmatullahi alaihi. Za mu tashi inda Malik ke cewa jami'i da zai bin Arkam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما ولابنيهما من قال صلى الله عليه وسلم ياتي مسو شي واتو علي da Fatima kenan da kuma ƴaƴayensu wato Hassan da Hussein yace musu ana silmun liman salamtu wa harbun liman harabtu yace ni zan zauna lafiya da duwanda kuka zauna lafiya da shi zan kuma yi faɗa da duk kuke fada da shi wa kana laha min albanati wannan riwaya tana cikin ah, abin nan littafin al'imamu al-baihaqi a al'imamu ah, ibn maja al-qazwini da kuma bazzar a cikin musnadinsa da hakim na sabai da al'imamu tabarani sai da isnadi shi ma ba ya ci gaba da cewa kana laha banati ah, fatima tana da 'ya'ya mata ummu kulthum akwai ummu kulthum tace zaujatu umar ibn al-khattab wannan da ta auri Umar dan Khattab Allah ya kara masa da wanda kissa ce sananniya Umar dan Khattab ya nemi aurenta kuma an bashi kuma ya aure ta ya zauna da ita wa Zainabu da kuma Zainabu zawjatu Abdullah bin Ja'far ibn Abi Talib wanda ita kuma mijinta shine Abdullah dan Ja'far dan Abu Talib wadannan sune ƴaƴan Fatima guda biyu mata ƴaƴanta kuma guda uku maza shine Ali uh, sorry Hassan da Husaini da kuma uh, abin nan Muhsin ko Hassan da Husaini da kuma muhsin waɗannan mata guda biyu kuma ummu kulsum da kuma zainab radiyallahu anhum ajma'in al-a'mash an amr ibn murra an abi al-bakhtari qala qala ali li ummihi sidna ali radiyallahu anhu yace ma mahaifiyarsa bayan an daura ara اكفي فاطمة الخدمة خارجا وتكفيك هي العمل في البيت والعدن والخبز والطحن Yace ce baba ina roƙon ki tunda ita tsohuwa ce dattijuwa ce tana da yancin ta fita ta shiga ba ta da matsala ita kuma wannan mace ce raƙiƙa khajula wato mai raushin hali kuma mai kunya wadda ba ta iya fita shi sa an tambaye ta aka ce me mafi alkhairin abin da ya kamata ga mace ta ce Allah tara rijala kata dinga ganin maza wala yara har rijalu kazalika ita ma kuma kada maza su dinga ganin ta sai ya ce ke ki dinga taimakawa Fatima da abin da ake bukata na waje zuwa kasuwa fanso nika kaza kaza da sauransu ita kuma ta taimaka miki da aikin cikin gida shine al'amala fil kamar al'ajin, wato abin nan kenan markade wal khabza da kuma eh, gasa gurasa wa da kuma nika wannan yana cikin musannaf na ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba ah, Uh, Fatima radiyallahu anha ta auri Sayyidina Ali uh, da yadda Allah subhanahu ta'ala da kuma wato hukuncin Allah subhanahu ta'ala. Sayyidina Abubakar Siddiq ya ce ya aure ta, Sayyidina Umar ya ce aure dukkanin su manzala sai su ne ce musu a a ku bari ina jiran umarnin Allah. Sayyidina Ali aka ce mishi to ka neme ta sai ya ce ka hanya zan iya kuwa wani ma fa ya nema ba a bashi ba wani ya nema ba a bashi ba. Tunda haka dai je nema kuma Allah ya kaddara shi Allah ya nufa ba. to da aka tashi ba shi auren ma ba yi da komai za mu zo mu ji sadakin da ya bata ma bai kai ya kawo ba sadakin da ya bata bai kai ya kawo ba sannan bai da wurin zama bai da wurin zama sai mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya halas ya yanka mushi yanki a cikin gidansa ya zaunar da shi a cikin gidan bai da abun walima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aiko dole sai an yi walima shine kan mutanen Madina al-Ansar mutanen kirki su suka hada walima sai da aka yi lafiyayyen walima kamar ka ce walima wani attajiri ne kuma zaman ya zo ana zama kamar yadda dai aka sani zaman aure komun soyayya da dangantaka da ji da juna sai an samu matsala wata rana shi sa aka samu wannan matsala ta tunanin zai yi aure wata na kuma manzo Allah sallallahu ya shigo ya ganta tana cikin damuwa ina dan uwan nake ce? ai ya fita masallaci ya je ya ya shi ya yi fushi manzo Allah sallallahu ya je ya samo shi a masallacin ya zo ya musu nasiha ya ainihin wato yi musu abin nan nasiha suka su daina faɗa da junansu malamai sun fitar da fikihu ha ila cewa daga cikin abin da ake fitarwa a cikin darussa shine akwai halaccin kai karan miji wurin iyayenki ko iyayen shi ko wani wanda kike ganin zai masa faɗa domin gashi ta ji ta faɗa wa mahaifinta sannan kuma da nuni zuwa ga cewa in za ka yi aure kai kuma na biyu musamman ko na uku ko na hudu na ka da irin dangantakar mutanen da za ka dauko mata ka kawo ko da na farkon ma wajibi ne ka lura da wannan to da aka yi wannan aure aka zo ana zaune haka cikin jin daɗi amma kuma akwai kuncin rayuwa ba a samun abin da ake so saboda akwai talauci talaucin kuma a lokacin kusan dukkanin mutanen da ke zaune a garin madina musulmai a farkon al'amarin nan suna fama da wannan talaucin talaucin ya bai da yusu tattalin arzikin ba yi da daɗi za ka ta dinga haƙuri da wannan abin da haka za ka ji ana cewa tana nika tana eh, ainihin wato eh, yin waina da kanta tana tana tana markaɗi to wannan yana nuni zuwa da ke kuma ya mace ne sai fahimci halin da mijinki ya samu kanshi a ciki dole haka zaki hakuri ko mun daraja iyayenki ko mun girman darajar ki da wadatar ki dole ne ki zama karkashin mijinki in dai daraja ce babu wata ɗaya da ke da daraja irin ta wannan baiwa Allah Fatima amma ta hakura tana aiki a gidan miji tana nika tana binnin tana kankade tana tana tana yin abinci tana sauransu to ke wacce ki da zaki ci ki da zaki wannan aikin ba alhalin kuma wannan aiki aiki ne da zai kai ki aljanna aikin gidan miji aiki shiga aljanna malam yace Abdurrahman ibn Abi ibn Abi Nu'man an Abi Sa'id an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران فاطمة تتشي شو ما كان الجنة إن بند مريم إر إمران wannan yana cikin uh, musnad limamu ahmad da limamun nasai a cikin alkubra sai kuma abu ala a cikin musnadinsa shima. balimamu abu abdullahi alhakim ne ya a cikin musadarar da kuma balimamu Babarani a cikin almu'jamul kabir sai dai isnadin shi ma za'ifi ne duk da yake ma'ana tabbatacciya ce aliyu Ibnu hashim ibn al-baridi an kathir min an imran ibn husayn anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatimata wa hiya marida ya ce manzon allah sallallahu ya je ya ziyarci gidan Fatima ya muje ya duba ta ba ta da lafiya wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin duba marasa lafiya da cikin iyalanka da danginka da waɗanda ka sani da ma wanda baka sani ba faqala laha sai ce mata kaifa jidi naki ya jikin naki shi ma kaga shi yana da asali a ce mutum ya jiki qalat inni wajia tace ina jin ciwo babu laifi da an tambayi mutum ya jiki in ya ce da sauki ta yi daidai in kuma ya faɗa gaskiya ce kai alhamdulillah dai amma ina jin ciwo shi ma yana da salafi akan haka wa innahu la yaziduni mali ta'amun akulu ce kuma wallahi eh, abin da yake karuwa mini da ciwon shine mali ta'amun akulu ba ni da abinci ba ni da lafiya kuma gashi babu abinci a gida wato kamar tana korafin rashin abinci kaga mara lafiya kuma ta gina bukatun wasu abinci na musamman masu gina jiki da sauransu to da wani uban ne sai ya fara masifa yana fitina eh yanzu kai nan da cin amana a baka yar wadda ta mafi karfin an dai taimake ka ne amma ka zo ba su da lafiya ba a kai ta asibiti ba ko babu abinci ba wallahi ba zan yarda ba to mun zama sai sun dube wannan yawan sai mata nasiha mai daɗi ya ainihin wato sauwaƙa mata zafin kai ma kai kamata idan yarka tana cikin wata matsala kai mata nuna mata cewa karki damu wannan aure ai ibada ce kuma hanya aljanna ce kuma aljanna hanya ta kewaye take da matsaloli kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an kiwe shi hanya shiga aljanna da matsaloli sai annabi ya ce mata ya bunayya ya bunayya ya ki yar yata amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'il alami ba za ki so yanzu a ce ki ce jagoran matan duniya ba wato girma baya samuwa haka nan ba tare da an yi aiki ba sai an sha wahala qalat fa aina maryamu ce to in aka ce ni ce babbar shugaban yan matan duniya na labarin maryam wata ta da karatu akan cewa maryam mata da wannan matsayin sai ce sai ce mata ƙware ke ce mata tilka sayyidatu nisa'i alamiha ita jagora ce ga matan zamanin ta matan duniyar ta tabanu isra'ila wa anta sirtu nisa'i alami ji kuma jagora ce ga matan naki naki duniyar amma wallahi laqad zawwajtiki sayyidan fid dunya wal akhirah ce na rantsa miki da Allah na aura miki miji wanda yake sayyidi ne babba ne a duniya kuma babba ne a lahira rawaku abul abbas sarraj Am muhammad ibn sabbah an ali wa wa kathirun wahid ya ce wannan riwaya ta kafiru da muka jiɗin can eh, kafiru annawa wanda ya ce wahin mutum ne wanda yake mai rauni a wata kafa man bainahu wa baina imran mutumin da ke tsakankanin shi da imran a waccan riwaya an cire shi shine akwai akwai akwai akwai gibi tsakankanin shi akwai akwai in ka tsayi tsakankanin su wannan a haka yake magana da malam yayi rahmatullahi alaihi hadisi ne wanda yake mai rauni wannan riwaya al-imamu baya ga wannan da aka ambata abul abbas sarraj cikin musnadinsa haka nan kuma al'imamu abu ja'far da bahawi shi ma ya fitar da shi a cikin mushkil al'afar da kuma ibn arabi a cikin mu'jam dinsa haka abu nu'aymin a cikin hilyatul auliya da ibn shahin a cikin manaqibu hadi eh, eh, ibn shahin shi ma cikin manaqib dinsa da kuma wannan wato ibnul al-maghazili a cikin a cikin ali sai kuma abin nan abin nan a cikin musnad da al-harith ibn abi usama shi ma da shi amma isnadin ne mursali din da aka kewaya wancan da isnadin ne mursali wallahu a'lam sai ma da yace ilba'u bin ahmar an ikrima عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم وآسيا ما قال صلى الله عليه وسلم يكي فللا ما كان الجنة سوني ولم نقول خديجة إر خويلد رضي الله عنها بقيتها فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه أو على بها ومريم ده مريم uwar annabi Isa wa Asiya da Asiya matar Fir'auna kenan وروى أبو جعفر المجازي أن ثابت أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، نهوه آه، نهوه ولفظه لفظ وانا بواية خير نساء العالمين أربع ما في الهيل ماتا دنيا قده نساء كأبا شوالا جنة ما عمر أنا هذا أن أنس مرفوع بذا أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حسبك من نساء العالمين أربع ما كان كركوتك guda hudu kuma ita ce riwayar hakim da addiya'ul maqdisi a cikin muhtara da tabarani har ila da kuma ubarindi a cikin a cikin watan amali din sa kuma wannan riwaya ce take sahihiya kuma tana da asali a cikin sahih muslim wa sahaha tirmidhi hadha wa huwa ya inganta wata riwaya wadda ita ce hasbuka min nisa'il alamina Maryamu wa Khadija wa Asiya bintu Muzahim wa Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Imam Tirmidhi ya rawaito wannan kuma ya inganta cewa babu mata da saka kai waɗannan guda hudu daraja sai aka fara ambaton Maryam da Khadija da Asiya da kuma Fatima yar Muhammad radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha أبو نعيم حدثنا muhammad ibnu marwana الذهلي قال حدثنا أبو حازم قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تولى الرواية قارون انت قال أنا قنشني وأن محمد ابن مروان أبو علي أبو جعفر الكوفي كان وأن ذهبي yake magana a kan cewa la yi kadu yi'ura sannan ibn hajarin a cikin tahdidu tahdidu yake a cikin takaribu tahdidu yake cewa ibn hibbana kaman al'adar sada ya saba ya kawo shi a cikin Afrika. amma dai malamai ba sa karɓan hadisan wannan malami saboda majhuli ne ah, shi kuma ce daga abu hajim shi kuma daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna malakan ista'zana Allah fi ziyarati yace wani mala'ika ya roki Allah ya bashi dama ya zo ya kawo min ziyara da yazo kuma fa basharani ya bani albashir cewa anna fatimata sayyidat nisa'i ummati cewa Fatima ita ce jagora cikin matan al'ummata wa annal Hasan wal Husayn sayyida Shabari a Aljanna. kuma ce mini Hassan da husaini shine shugabannin mata eh, samarin aljanna malam yace gharibun jiddan yana da rauni kwarai wa zuhli mukillun inji zahabi kenan anan ya faɗa a cikin kuma eh, mizan yake cewa la yakadu yu'raf ونحو أيوة ذلك من حديث أبي هريرة أيضا أنا رويت كتن كتن ومن دقى حديث أبو هريرة آه، دقى ميسرة ابن حبيب عن المنهال ابن عمرو أن عائشة أم المؤمنين آه، أن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين قالت عائشة تكتشوها ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة تتي بن تأذن ونمت واندي كي كمن تكي كيميا وجن kamar halittarsa da wajen maganarsa da taɗinsa da hayyar da yake yi da hannunsa ko laɓansa ko idansa yana magana fiye da Fatima ba wanda ya kai kama da manzon Allah subhanahu wa ta'ala ce ban san kama Fatima ba wa kanat idza dakhalat alayhi kama ilayhi ta kasance ta zo inda yake sai annabi sai miƙe inda take faqabbalaha sai sumbance ta wannan duka abu ne na nuna kauna da muhabba. kuma abun koyi ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai na shi kisa Allah yace da karkan na kun fi rasulullahi da ce fi taqalidi ko fi akhlaqi ba fi rasulullahi shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya abun koyi wa rahaba biha manzo Allah ya mata lalai da maraba wa kadalika kanat iya tasma'u da ita ma haka take mishi in yaje gidanta suna son junansu shi sa zaka fahimci abin da sa ta kasa ta kasa jurewa bayan ya rasu ah, ah, maisara saduqun zahabi Mai maisara ibnu habib ah, mai gaskiya ne ana karban riwaya wannan riwaya tana cikin littafin al-hakim al-naisaburi da kuma bai haƙi min tariki sannan da ibnu hibana a cikin sahih din sa riwaya ce tabbatacciya az-zuhri an urwa an aisha qalat aisha take cewa ashat fatima bada nabi sallallahu alaihi wasallam sittata ashhurin wa dufinat layla fatima ta rayu bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watanni shida ne wa dufinat layla kuma an mata jana'iza da daddare za mu zo mu ji ƙarin bayani akan wannan قال الواكدي هذا wannan الأقاويل عندنا واكدي يتشي وانا شيني زنشي ما في تبتا watanni shida ne يوتن نشدني خو قال يتشي وصلى عليها العباس al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu shi ya mata sallah wa nazala fi hufratiha huwa wa ali da shi abbas din da ali mijinta da al-fadl dan uwan ibn abbas kenan wa abdullahi kenan wanda shi ma dangin su ne su suka sauka cikin makabarta cikin ramin da za a rufe ta وقال سعيد ابن Lailata Fulasa ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان a daren الثلاثاء daren talata wato ya litinin da dare kenan ne salatin ga kwanaki uku halauna min shahar ramadana wato ramadana ya wuce da kwana uku ko an an shiga an yi kwana uku a ramadana kenan sanata ihda ashara shekara ta goma sha ɗaya da kan kaga in ka dauka manzala sallallahu alaihi ya rasu a watan rabi'un al-awwal shekara ta goma sha ɗaya sai ka ce rabi'un al-akhir jumada al-ula jumada al-akhira rajab sha'ban ramadan uku ga wata a da shi baka an shiga wata na shida ɗin shi ya ce a sanata ɗigida asha wahiyar dintu saba'in wa na sana tana shekara ashirin da bakwai au na hawi ha ko kwatankwacin wannan shekara wa dufe na tilayila an mata jana'izar da daddare warawa yazid na abi ziyad an abdullah ibn al-harith qala makasat fatimatu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam sita ashhurin wa hiya Fatima ta zauna tsawon watanni shida ta rayu tsawon watanni shida bayan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tana ta ranewa tana cikin damuwa ba ta ci ba ta sha ta kasa daura wannan bakin ciki da wannan sadma tana ta ranewa shine tazubu qala Abu Ja'far al-Baqi yace mata ta da abiha bi salatata ashhur ta mutu bayan babanta da watanni uku wancan da yafi inganci وعن ابن أبي مليكة أن عائشة قالت كان بين فاطمة وبين أبيها شهران أبن لك كان فاطمة بابنتا ورودا وتنبي وعن أبي جعفر الباقر أنها توفيت بعد 28 سنة تامت بين تشكرة 28 ولدت wa ƙureshin tabbini ka'aba an haife ta sanda ƙureshawa ke gina ka'aba din nan qala wa ghassalaha ali sayyidina ali shine yayi mata wanka da kansa وذكر المسبحي أن فاطمة تزوج بها علي بعد عرس عائشة بأربعة أشهر ونصف يا أم بس وأتمنى أورا عائشة فاطمة دا علي يا فارني بايا أين عائشة دا ما هي سن إتا فاطمة دا وتنمي هدو ولفاطمة يومئذ خمس عشرة سنة fatima a lokacin shekarunta goma sha biyar wa hamsatu ashhurin wa nisfin da kuma wata biyar da rabin wata da aka ana yi ma yarayya ya shekara sha biyar aure ba komai kuma mutum yana iya aurar da ya kuma a lokacin shi ma ya auri wata duk wannan daidai ne domin ga sai da ma ya aure sannan ya aura don wasu su ya za a ce kana aurar da yaya kuma kai ba kana aure ba komai ba ba wani abu a ciki ya halatta ana iya aurar da ya shekara sha uku shekara sha hudu shekara sha biyar lalle ta balaga ta yi girma da ta iya zama aure wa biha wa ni'mat babu komai a ciki ko da turawa sun ce ba za mu yadda ba tunda musulunci ya bar shi قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي عن أمه أم جعفر وعن عمارة بن محاجر عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت أميس فاطمة تشيد أسماء إر أميس ما تنسي ابن أبو بكر كنا رضي الله عنه وعن أسماء تشيمة إني أستقبه ما يصنع بالنساء ni ina jin bakin cikin abin da ake yi da gawan mace yutraku ala almar'ati thawbu fa yashfa kawai sai an laba mata wani dan mayafi ko wani ɗan likafa ne haka wanda za a dinga ganin siffofin jikinta ana ganin tudun jikinta tudun kirjinta tudun magudaunanta da sauransu ana ganin siffarta a cikin likafa na ta ce ni ba na jin daɗin wannan abin da ake a cikin الشيخ shi أتكلم تافش جلباب المرأة المسلمة yake wani taliki ne matuƙar daraja yake cewa. wannan yana ƙara tabbatar da irin yadda Fatima take matsayin kamunniyar mace wato hatta gawa ma tana jin takaicin ta ga gawa ma ta ɗaya mace an fito da ita maza sun ganta ganin da za su iya ganin wani abu da bai kamata su gani ba to ina kuma ke da kike raye da ranki da lafiya ke amma kike tafiya kan bar komai na tudun ki ana gani ni kike tsammani ke ko wannan ita gawa ma tana jin takaici a ganta haka sai da ta jawo asma'u yar umais wannan abin sai asma'u take ce mata eh, قالت يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي يرجع من ذا الله بدون جامك أنا أريك شيئا رأيته بالحبشة وأنا نونا نك وأنا أبدا نجني أتسا حبشة با وأنا يعني إذا وكما yadda Fatima take girmama na gaba da ita take neman shawara a gun dattawa wanda suka fi ta sani da kuma albarkar da ke cikin neman shawara a gun wanda ya fi ka sanin wani abu wanda yake inda baka je ba ko wanda aka haife shi kafin a haife ka ko wanda ya karanta abin da baka karanta ba ko wanda ya girme ka akan harka ko yaya ne in ka nemi shawararsa sai ka san sai ka samu ƙarin fa'ida mu rike wannan darasi ne mai muhimmanci ga tana jin damuwa abin amma ba ta san mafita ba idan bai wannan mata wannan mata ta girme ta ta haife ka, ta fi ta sanin duniya kuma ta je wasu wurare da ita Fatima bata je ba ta haka za ta ba ta yanzu wata mafita yadda Fatima bata san da ita ba ya ce mata barin gwada miki wani abu da naga ana yi a habasha domin ta je ainihin wato a hijira zuwa habasha ta da abbi jara'ida abba sai ta sa aka kawo wasu bezar dabino wanda suke danyi ɗanyen dabino fa fahanata sai ta hahada su haka ta gwada mata ce kwanta ki kenan sun matsara hat alaiha sauba sai ta sa mata ta da aka lullube gawa sai ta kwatar da ta kamar da ake kwantar da gawa a gaba sai ta ce ta kin gani sai haka na gasna yi sai ta sa abin dabino sai su lullube ba za a gani ba wannan yana nuni zuwa ga kamar da zamu zo mu ci halascin idan an sa gawa a makara a sanya wani abu a lullube ta ba yadda usare suke ganin cewa wai a bar gawan nan fili ana ganin farin lukatan ta a ba daidai bane ya halasta idan akwai bukata a lullube na san mutane suna faɗan wannan saboda a can baya malamin mu malam albani zaria Allah ya gafarta mishi ya taɓa ba mu fatawa akan haka amma ni na ji da baki da kunnen shi da kunnina da bakinsa ya dawo daga wannan fatawa duk yake ba ya faɗi ta a karatu bane wata na mun je wata jana'iza yake cewa ya fahimci wancan magana da ya bayar kuskure ne kuma dama kowa ya san malam albani yana da irin wannan ɗabi'ar ta in ya gana abu kuskure ne baya jin nauyi ko kunyar ya bayyana kuskuren shi ya gyara Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya karɓe shi matsayin shahidi yace mana ina ganin ya kamata a dinga lulluɓa gawawakin nan saboda wani lokaci ana samun matsala wani likafanin ma da haɗu da kyau ba to sai a sai ya bari ko kuma wani ya ya fito an ina ga bara manta ba gawo wata mata ne wadda daidai kirjinta su ya bude ana ganin mamanta sai zama ba daɗi abu to ta haka shi kuma malam da a can ya bada wannan fatawa ne da wata maslaha cewa idan aka bar gawa haka mutane suna ganin kafanin fari to sun fi tsoro cewa daga shiga gawa ne kuma a matsayin dama cewa ai wannan sutura ce wannan ma istinbati ne mai kyau amma dai ya halasta a lullube musamman ta ya mace a saka bargo ko wani abu mai kauri ko wani abu dai wanda ake ganin bukata ko kuma a yi makarar wata take tana da marfi sai a rufe ya halasta haka shine abin da aka samu a nan. da haka fatima ita ce mace ta farko a musulunci da aka fara maga wata irin wannan ta ga wannan abin ta bada wasiya take cewa to idan ta mutu a yi mata irin wannan abin ta ga ana yi a lullaba wata da wani abu kamar shi eh, abin nan da biyu ne din bayan an saka gawa a cikin makara tace sai ta ce ma ahsana hadha wa ajmala ce wannan abin ya bani sha'awa kuma ya burge ni idza mitu na rasu fa gasili an anti wa aliyu da ke da aliyu mijina nake so ku mun wanka wala yadkhulanna ahadun alayya kada wani ya shigo inda ba mu wanka falama tufiyat da ta rasu ja'at aisha litadkhula aisha ta ta shiga fa qalat asma'u sai asma'u take cewa la tadkhuli ba za ki shiga ba fa shakat ila abi bakarin sai aisha ta ga abubakar take cewa to shi dai yar gidan mijina ta rasu amma matarka ta ce ba zan shiga ba fa za a fawa kafa alal babi fa kallama asma sai zo sai a bakin kofa sai ma asma'u magana fa ta take cewa hiya ne sai asma'u ta ce wato ai wasiya ce ta bayar qala fasna ima amaratni ki aikata abin da ta umarce ki sun man sarrafa sannan ya juya qala ibn abdullah hiya awwalu man wuqiya na'ashuha fil islami ala tilkal tilkal ita ce farko da aka rika makaranta a musulunci a bisa wannan siffa al-imam ad-dulari ya tada wannan riwaya a cikin abduriya bahira da ibn Shayin a cikin annasi wal mansur da abu nu'aym a cikin al Hakanan haka nan kuma baihaqi shi ma ya tare ta da ibn abdul barri a cikin al-isti'ab kenan da kuma hakim a cikin fada'il fatima da maka ambata juz'in shi na fada'il fatima akwai wata matsala a nan da malamai suka ambata wadda ake gina akwai nakara nakara ita ce wasu suka ce san babu wanda ya ji labarin mutuwan fatima in banda waɗannan mutanen da suka mata jana'idar su aliyu su abbas gaskiya akwai nakara a nan domin gaisa a nan yanzu a ce sayidina matar sayidina abubakar ita ta mata wanka kuma har ma ya zo wajen abin da dai ake gani kawai shine sun gaggauta yi mata sallah ba su jira ba wanda kuma shi ma yana cikin sunna ba su jira gari ya waye a ce sai an tare da yawa wallahu ta'ala a'lam sai ya eh, ci gaba da cewa wannan shi ne sai aka yi mata irin wannan abu da take so wanda ya zama kamar da muka ci cewa ita ce farkon mace da aka fara yi mata wannan kuma har yanzu wannan yana daga cikin sunan da ya kamata a raya wajen musamman saboda kare mutuncin gawawwakin da kuma kare ainihin su wallahu ala isma'il ibn abi khalid an sha'adi kana ta abubakar ila fatima hina maridat fasta'zana فأذنت له فاعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه سيدنا أبو بكر يازو جدا فاطمة lokacin da ba ta da lafiya din nan gab da za ta rasu ya nemi izini mun wannan riwaya a baya ya nemi izini kuma aka ba shi izini ya shiga ya yi magana da ita kuma suka tattauna ya ainihin wato nema ta fahimce shi kuma ta fahimce shi kuma ya nuna mata cewa ba laifin shi bane wannan abu ne da manzala ta islam ya sanar shi kuma ta gane haka ta gane cewa ba makiyinta bane ba abokin gabata bane a yayin da su ko ɗan bid'a musamman rafi ba ɗan shi'a suna ci gaba da kuruta wannan magana da ƙoƙarin sai sun ci mutuncin su sai na bakarin da ire-iren su akan wannan matsala mun tattauna a kasar da ya gabata cewa ba su da gaskiya akan haka kuma ba daidai bane abin da suke faɗa Allah ubangiji ya samu dace za mu saurara a musu Allah ya kai mu kuma cikin darasi na biyar kenan a wannan a wannan ainihin wato silsila ta darussa daga rayuwar Fatima sai mu ji ci gaban wannan tattaunawa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh